an karɓi wannan hadisin ne daga Abu Huraira yarda Allah tabbata gare shi cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce la taj'alu buyutakum maqabir kada ku sanya gidajen ku su zama makabarta ina ne makabarta inda ake turbuɗe matattu go su wane ne azzauni makabarta matattu wa'inda nan mutu ko ana kai mai rai makabarta duk wanda ga an kai makabarta an yi gina an turbaɗe ya nuna ya mutu kaga ashe kenan makabarta gida ne na matattu sai annabi ya ce to kak ku sanya gidajenku su koma makabarta su koma makabartin ne me ake son ku yi yace eh inna shaytana lalle shaytan ya nan yasa ya ga wata riwaya yan firru shedan yana gudu min albayt alladhi tuqra fi suratul baqara daga duk gidan da ake karanta suratul baqara cikin sa duk gidan da ake karatu suratul baqara shedan bai zama nan gudu yake yi ashe korat daga cikin abubuwan da ake korar shedan da shi suratul baqara kamar yadda daga cikin abubuwan da ake jawo shedannu kuma ga gida kiɗe kiɗe shi zakar ga aljannu sun dame mata saboda kasala da raunin da aggare su na addini da son abubuwa na masha a kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daga cikin abin da ke jawo aljannu kiɗa da waƙe-waƙe abubuwa na masha suna cikin abin da ke jawo aljannu sannan daga cikin abin da ke kora aljannu ga wuri karatun ƙur'ani misali karatun suratul baƙara eh? to kun ji wannan hadisi ya ce rawahu muslim imamu muslim ya ruwaito shi Wannan Sa'i da imamun Sa'i wa Turmizi da imamu Turmizi. kun ga alhamdulillah hadisin mu mai mabudin alkhairi hadisi ne sahihi hadisi ne sahihi kan tagariya ya inganta ko bai inganta ba ya inganta to me wannan hadisin ke karantarwa gaba ta farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la taj'alu buyutakum maqabir kar ku sanya gidajen ku zama makabarcin ne wannan jumla sai malamai sun ka fassara ta fuskoki guda biyu na farko ma'anar menene ma'anar kakku sanya gidajenku makabartin ne sai ya isa sai yayi bayani yace inna ya yafiru min albayt lati tukuro fiye suratul baqara ashe kenan annabi yana ishara cikin wannan hadisin cewa makabartin ne ba a karatun alkur'ani cikinsu, ba a sallah cikinsu. makabarta ba karatun ƙur'ani, haka ba a sallah to kada ku sanya gidajenku su koma kamar makabarta ya zan ba ku karatun Qur'ani cikin gidajenku ba ku sallolin nafila don ta kan masallaci aka jiwa yi wace sallah ake yi gida ta nafila to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku sanya gidajenku su koma kamar makabartin ne ya zan ba ku karatun Qur'ani cikin gidajen nan ba ku sallolin nafila ciki kamar yana umarni kenan sadadu an kai hani ga abu to umarni ne ga kishiyarsa tunda annabi ya ce kak ku sanya gidajen ku zama kabarcin ne kenan ku sanya gidajen ku zan gidaje irin na bil adama masu rai ba gidaje na matattu ba kun fahimta makabarcin ne mai ake ya makabarcin ne suke shari'a bata yadda ai karatun qur'ani makabarta ba bata yadda ai sallah ba a sallah makabarta kun fahimta ko to sai annabi ya ce kak ku sanya gidajen ku makabarta ma'ana ku rinka karatun qur'ani cikin gidajen ku sannan ku rinka yin sallar nafila cikin gidajenku don su bambanta da makabarta wannan ita ce fassarar farko fassara ta biyu wasu malamai sun kace ma'ana kar ku sanya gidajen ku zama makabartin ne ma'ana kada ku yi turbuɗa gawawwaki cikin gidaje ina ake me ake yi makabarta turbuɗa gawa ko dokar kar ku rinka turbuɗa gawa cikin gidaje kenan turbuɗa gawa cikin gida baya da kyau akai makabarta can can ne wurin turbuɗa gawa yan an ka turbuɗe gawa kaga nan wurin nan da an ka turbuɗe gawa dai an kashe shi komi ba a sake yi wurin nan sannan mafi yawa inda za a turbuɗe gawa eh, gida ina za a turbuɗe ta bayan gida sai ka iska makarshe yara sun zo suna fitsari bisa bisa bisa bisa kabarin wanda yake kaga laifi ne daidai da zama ba wai a yi fitsari wanda yake najasa ba bisa kabari daidai da zama bisa kabari annabi sallallahu alaihi wasallam ce ɗayan ku ya zanna bisa garwashin wuta ya kone tufafi ne ya kai ga jiki ne ya yi mai alkhairi bisa ga ya zauna bisa ga kabari zama ɗaya bisa ga kabari an hana to yana ka kuma a zo a yi mai fitsari to ban san makawa ba in an kai turbuɗe gawa bayan gida ya sai mata fitsari ba. in ku kun san daraja wanda annan bayan kun mutu ku sun ka taso ko jikoki su babu ruwansu da wanda annan ina fatar kun fahimta don haka abu mafi kyawo shine in mutum ya mutu a kai shi makabarta ba a turbuɗe cikin gida ba turbuɗar gawa cikin gida zan tsohon yayi ƙauyanci ne to wannan shi a fassara ta biyu amma dai fassarar da ta fi kyawo cikin fassarorin guda biyu shine ta farko kada ku sanya gidajen wa kamar makabarcin ne ya zan ba ku karatun Qur'ani cikin gidajen ba ku sallah cikin gidajen kamar yadda shari'a bata yadda ayi sallah da karatun Qur'ani cikin makabarta ba kenan kada ku koma kamar matattu kaga an ce gidajen ku sun koma makabarta to su an makabarta matattu ku kuma yadda an ka ce kar ku mai da gidajen kamar makabarta ku ko kada koma kamar waɗanda a makabarta kada ku koma kamar matattu ya zan ba ku karatun Qur'ani ba ku sallah ku rinka karatun ƙur'ani ku rinka yin sallah cikin gidajen don gidajen ku su bambanta da makabartu ku kuma ku bambanta da matattu duk mutumin da ya zanna babu ruwa ne da karatun ƙur'ani ai bai da bambanci da matacce muna tare to Allah ya ƙara mu annabi tsira da aminci to kaga sai annabi yayi bayani yace gaba ta biyu yace inna shaytana lalle shaydan yafirru yana gudu min albaiti daga gida allazi tuqra fi suratul baqara wanda ake karanta suratul baqara cikin sa duk gidan da ake karatun suratul baqara to dan bai tsayi gudu yake ya bar gidan nan kaga ashe kenan ba muna zaune tare da aljannu ba akwai aljannu cikin gidaje eh akwai aljannu cikin gidaje mafi yawa ina aljannu na fi zama cikin gida ba makewayi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta wanda zai shiga makewayi to ya ambaci sunan Allah ya ce bismillah kamar da hadisi Anas ya nuna annabi ya ce kariyar da tsakanin al'aurar ɗan adam da aljannu shine fadar sunan Allah ya ce bismillahi sai su jaye su baka wuri kai bukatar ka ka fito sannan kuma annabi cikin wani hadisi sallallahu alaihi sallama ya sunnanta kuma neman tsari daga waɗanda annan cikin makewayi sai ka ce bayan ka ce bismillahi sai ka ce allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ba hubusi ba ba sinun bace sa'un ce kakka yadda iska ya fito ka ce hubusi. ka canza ma'ana khubuthi wal khaba'ith me ma'anar allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ya Allah ina neman tsarin ka daga aljannu maza da aljannu mata ishara akan me kenan cewa akwai aljannu nan makewayi shi yasa ka ga da yawa waɗanda ke shiga makewayi ba su ambaci sunan Allah ba su yi wannan addu'ar ba sai wata cuta ta same su da shiga biyan bukata sai a koro shi dan nan sai hauka ko wata rashin lafiya ko ko yana fitsarin nan sai ya rike mai kafa bai nemi tsarin Allah daga gare su kuma tunda bai gani kila ya yi musu ya tsari sai su rike mai kafa ko su rike mai hannu ko a rike mai kunkuru ina fatar kun fahimta kaga ashe wannan ya nuna makewai nan ne mazaunin aljannu cikin gidajen mutane to a waje fa ina ne mazaunin aljannu eh juji bola shi yasa ku hana ma 'ya'yanku wasa cikin bola wata shedaniyar aljana ta ta aji danta cikin bola ku ya zo ya take mata da tunda ba ganin su ake yi ba ya take mata daga su ba su da imani ba su da hankali sai kaga an rike kafa yaro ko an rike hannun yaro ko wata rashin lafiya ta samu yaro bola ɗaya shiga sai ya dawo da rashin lafiya ya taɓa kayan aljani ko ya taɓa ɗansa ko ta yariya ta zo zuba ruwan zafi sai ta watsa ashe ta watsa bisa ga jinnu sai jinnu ya shige ta ta yi shekaru da rashin lafiya sai da Allah ya haɗa ta da masu ruƙiya an kai rukiya sannan sun ka ce ga an ka lallaɓe su to ai kun ga karama yarinya ce kun bata gane ku ba da gangantar ya ba an ka lallaɓe su dai da kyat an karba su da ita to shi yasa nake tausaya ma ina yan yaran nan masu jari bola masu biyar bola suna toni tonin ƙarafa. da gwangwanaye ana ba su kuɗi ƙarshen don hauka za su yi domin bola nan ne hedikwatar aljannu waje cikin gida kuma toilet nan ne hedikwatar aljannu Allah ya kare mu daga gare su to menene maganin aljannu me ke kora aljannu ga gida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karatu suratul baqara in kan lura akwai jinnu cikin gidanka to a rinka karanta suratul baqara inda duk ana karatu suratul baqara insha Allah za su godo sannan a umarci mata su daina sa kiɗe-kiɗe ka rinka monitoring da wayoyinsu da rediyon da suke saurare da talabijin da sauran abubuwan da suke kallo a rage sa a basa kiɗe-kiɗe wa'annan suna daga cikin abin da ke jawo aljannu a rinka sa karatun qur'ani kamar yadda qur'ani yake cewa yace innahum anis sam'i lama azulun lalle su masu gushewa ne daga sauraron qur'ani duk inda ake karatun alqur'ani to miyagun aljanu ba su tsayawa wurin nan don haka a yawaita karatun alqur'ani qur'ani shike kora aljannu musamman suratul baqara Allah ya kara ma annabi tsira da aminci